yanzu dare ne na asabar 18 ga watan jimadal ula hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da talatin bakwai daidai da 26 ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasad na 42 daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun mina tarih ma baina wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maktalil al radiyallahu anhu sanata ihida wa 60 hijiriya wallafan Usman bin Muhammad al Allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani wannan littafi kamar yadda sunan shi yake wani ɗan yanki ne ɗan takaitacce dangane da abin da ya shafi abin da ya faru daga rasuwan annabi zuwa shekara ta 61 domin rasuwan annabi akwai abubuwa da yawa waɗanda suka faru wanda allah maɗaukin sarki ya kiyaye faruwan waɗannan abubuwa sun canza ɗabi'u da halayyan wasu jama'a da yawa domin a nan ne bayan rasuwan annabi aka samu waɗanda suka yi radda akwai waɗanda suka hana zakka akwai waɗanda suke da'awan annabtan ƙarya daga nan ne aka fara bin manyan sahabbai ana kashewa irinsu saidina umar irinsu saidina usman irin saidina ali irin su saidina hussein allah madaukin sarki ya ƙara musu yarda to bayan nan <clears throat> abubuwa iri-iri sun faru bayan rasuwan annabi na bayyanan aƙidu iri-iri to a wannan daban duk wata muguwar aƙida da muke jin labarinta ko kuma muke ganinta a yanzu to tsatsanta to a nan ne kun gano wannan da kyau ku tsatsan wannan aƙida to ita tsatsan daga wannan shekarun ne aka ƙyanƙyashe ta Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu a jiya in ba manta ba mun dauko bayani a cikin littafin mawqifu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah min ar-Rafida menene matsayin ibn taimiyya a kan 'yan shi'a ina son duk wanda yake nin ya natsu ka tara hankalinka waje guda za ku ji madaran fahimtar 'yan shi'a dangane da iyalan annabi sai ka hada tsakaninka da Allah ka cire ƙin da kake ma wane da wane da wane ka cire san da kake ma wane da wane da wane ka zama mai adalci shin abin da yake faru nan sunna ne ko shi'anci ko kuwa shi'a ne aka hada da sunna aka cakuda waje daya amma bari ku ci qala ar wani ɗan shi'a ne ya ce walamma wa'azar fatima a Bakarin fi fadak wayayin da sayida fatima ta yi masayidina abubakar wa'azi dangane da gonan fadak a karatun da ya gabata mun yi alkawarin zami magana kan wannan gona ko? to ku rike ta katabala ha kitaban biha sai wai sayyidina abubakar ya rubuta takarda wanda yake dauke da bayanin wannan fadak din ha alaiha sai ya maida mata da gonanta ma'ana kamar ya bata CFO na wajen kenan ko ko ya maida mata wannan maganin da suke faɗi za ka ɗauka kamar yabo ne ga saidina abubakar a asuka ne dama maganin da ya faɗi a baya cewa annabi ya ce abinda suka bari sadaka ne waƙafi ne ga musulunci ashe ba haka ba ne ashe ra'ayin shi ne da ya sha wa'azi sai mai da mata kuna gano wannan da kyau ku ya kamata kwakwalwanka ya rika saita maka maganganu in ka ji su daga bakin magabta fakharajat sanda ta ansa takaddan filinta sai ta fito min indihi daga ofishin sayyidina abubakar ha umar ibn al-khattabi wai sai sayyidina umar ya haɗu da ita fahraq al-kitab sai kwace wannan takarda ya kikkita ta ya kona ta fatima sai ta fusata fada'at alaihi bima fa'alahu abu lu'lu'ata bihi wai shine sai ce mai addu'a wannan muguwar addu'a na fatima sai ya kama sayidina umar shine abin da lu'ulu abu lu'ulu a yi mai sanadiyyar addu'an fatima ne kun ji wannan ba za mu ce komi ba za mu jira shekul islam ibn taimiyya shi ya ce an fahimta kun ji na farko kenan wa'adala dalla suka ce sayidina umar ya take dokokin Allah da yawa daga cikin taka dokokin wa kana yu'ti azwajan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min baitul mal wai Umar yana ɗiban dukiya mai yawa daga baitul mali yana ba matan annabi aksara mimma yambagi sama da yanda ya kamata a basu yanzu kaddar haka ya faru aka ɗibi dukiya aka fifita matan annabi da shi shin wannan girmama annabi ne ko ko tozarta annabi ne ya kamata idan kana ganin shugabanka da kima ka gan matan shugabanka da wannan kima ko bai kamata ba shi'a ba sa ƙaunar matan manzan Allah ko kaɗan so suke a ƙuntata musu so suke a matsa musu so suke a tozarta matan manzon Allah wai kun ji zargi suke yi ma wai dan menene ake ɗiban dukiya da yawa ake ba su an fahimci wannan wa kana yu'ti aisha wa hafsa wai ma shi umar yakan ɗibi dukiya ya ba aisha da hafsa fi kulli sana a duk shekara ashirta alafu dirham dirhami dubu goma haka yake ba su duk shekara a matsayin kudin ɗauninsu kun gano wannan da kyau a tunaninsu bai kamata matan manzan Allah su samu haka ba yanzu matan manzan Allah ya dace samu abin da ya faka ko bai kamata ba yanzu ba matan manzan Allah ba matan malamanmu ma ya kamata su samu abin da ya faka an fahimta alhali kuma abin da ma yake faɗi ba ma gaskiya ba ne sannan zargi na gaba suka ce umar ɗin nan wa ghayyar hukumar lahi filman fiye akwai wasu mutane da suka saba magaunatun musulunci annabi ya kore su Tuwai bayan rasuwan annabi sai umar ya dawo da su ɗan gano wannan da ku. saboda ka ya canza hukuncin allah wannan za mu zo mu ji menene faru na gaskiyan al'amari mutane ne suka lalace zamanin annabi sai annabi ya kore su to bayan rasuwan annabi sai suka yi nadama sai suka tuba shi kenan sai a ci gaba da hukunta su da wancan laifin eh a musulunci dama akwai kiyayya ta har abada ne kuna gano wannan akwai kiyayya ta dindindin ba waɗanda suke nuna ma 'yan uwansu kiyayya ta dindindin sai 'yan shi'a idan suka kika saboda wani ra'ayi ko wani manufa tasu wannan kiyayyen ba wanda ya sai kankare ta kuma ba wanda ya sai canza ta duk imaninka din nagartanka tana nan ita ce za a ɗaura ta a saman imani bayan ku mun san imani ke gaba da komi ai kun gano wannan da kyau ku amma bayani yana tafa shi ma sannan wa kana ƙalilul ma'arifa fil ahkam suka ce wai sayyidina umar yana da karancin gogewa dangane da sanin hukunce-hukunce domin gashi sau da dama idan matsaloli suka taso sayyidina ali ne yake mai bayanin hukunce-hukuncen shi wai umar jahili ne ma bai sani ba an fahimci wannan da kyau irin wannan zama kullum a ce ana zargin malamai kullum ana zargin shugabanni kullum ana zargin masu mutunci wannan addinin shi'a ne a ce wai al'umma ba su da abin da za su faɗa wanda zai tun daga addinin musulunci al'umma su yi gaba sai dai kullum a tara su a ce to yau wa na yaka ka lura da kyau wa'azin shi'a da taron 'yan shi'a haka yake ko ba ka yake ba kullum cikin bala'i suke kullun cikin musiba suke kullun cikin bakin ciki suke yau umar yi kaza gobe umar yi kaza jibi abubakar yi kaza gata wahala yi kaza kullun aikin kenan kiza kana gane mutane sun sauka daga turba na kwarai da aka dora su a kai ne idan kaga sun dauko irin waɗannan ɗabi'un suna yi an gane wannan da kyau ko ku kenan kullun zargi zargin nan kuma ba ku zuwa da wani dalili kwakwara wanda yake tabbatar da shi sai da a ce maka yanzu kaga kamar wani zai karya ne yanzu don allah imaman shi'a ka kalli wannan alkyabba da wannan zuririn naɗi don allah za su yi karya amma me suke yi wannan shi ne ma'aunin auna abin da yake daidai da abin da ba daidai ba tsakani da allah a musulunci shi ne ma'auni Allah shi kyauta ibn taymiya ya ce wal jawab an sa akan wannan magana anna haza min al kadhib wannan abin da suka faɗi a ƙashin gaskiya ƙarya ne alladhi la yastaribu fihi alimun wanda babu wani wanda yake da ɗan rabu na ilimi koya yake wanda yake da shakka ko tambaba a kan cewa maganan nan da suka faɗi ƙarya ce ƙarya ne tsagwaranta ƙarya ne tsugune ƙarya ne ƙarara ƙarya ne a fili malam sai yake cewa walam za haza ahadun min ahlil ilimi kun ga wannan maganar da suka faɗi dangane da sayyidina Umar babu wani daga cikin malamai masana wanda ya taɓa faɗin wannan maganar ko da ɗaya ba a taba jin labarin ta ba sai a bakin su wala ya'rifu lahu isnadun kuma ita wannan magana ba ta da isnadi ko daya wanda za a dogara a tabbatar da abin da suka faɗi gaskiya ne wa abubakarin lam yaktub fadak sai da na abubakar bai taɓa rubuta fadak kat so ɗaya ba ko da ɗaya li ahadin waye ya ba wani ita lali fatima wala ghairiha bai ba fatima ba ko so ɗaya bai taɓa yi ba sannan kuma bai ba wani cikin sahabbai kowa ne shi ba wala da ad fatima ala umar kuma fatima ba taimar umar wani addu'a ba wannan ƙadiyyar da suka ba da labarin ta faru ƙarya ce ba a taɓa yi ba kun fahimci wannan da kyau ku idan mutum ya magana diyin da ya harjaji ya tada hankali ya ihu ya kaja murya wajen yinta wannan hayaniyan ba shi ke nuna cewa maganan fa gaskiya ba ce in yana sai tabbatar da gaskiyan maganan nashi to ya zo da dalili kawai an fahimci wannan ya zo da hujja wanda yake iya subuti kawai shi ne zai tabbatar sannan kai da za ka ba da martani dangane da abin da aka faɗi wanda ba daidai ba ba sai kayi ƙarya ba ba sai kayi zagi ba ba sai kayi sharri ba ba sai kayi hayaniya ba kaga dai cikin yan kalmomi jiyan da Ibn taymiya ya bada ansa cewa ba isnadi abubakar bai taɓa yi ba sannan malami wanda yake da ilimi ko ya yake ko shakkan ƙaryan wannan magana ma bai yi in kuma akwai inda take ah, kula hatu burhanakum ai yau da 'yan shi'a suna da dalili za su koro isnadin tiriyan tiriyan ce littafi kaza shafi kaza wani malamin sunna ma shi ma ya ruwaita tunanin ya ta za su kawo nan hayanin don su ne. don su kara kansu don kowa ya san su da barazana kuma malai ba su da hujja kuma wallahi al'azim ba su da mi ba su da hujja ƙarya ne na biyu wa ma fa'alahu abu lu'ulu'a kun ga abin da abu a yi masa na umar karamatan fi haƙƙi umar radiyallahu anhu wannan daraja ce karama ce dangane da matsayin na umar kun gani ai allah ya girmama umar ne ya kaddara haka ya faru da shi wa huwa a'azamu darajatan wa shahada wannan abin da ya faru da sayyidina Umar na kashe shi da Abu a yayi wannan kisan da aka yi ma to ta fi daraja ta fi girman martaba mimma fa'alahu ibn muljim bi ali sama da irin kisan da ibn muljim ya masai da na alayu shi yasa in baka san abin da za ka faɗi ba baka san abin da za a mayar maka ba shi mai gidan gilashi bai cewa ai wasan jifaye umar ɗin kashe shi aka yi aliyin nan da suke barazanan san shi shi ma menene kashe shi aka yi idan an ce umar addu'a ne ta kama shi aka kashe shi shi kuma ali shi kuma addu'an wa ta kama shi shi kuma aka kashe shi shi sa malaci kisan da aka yi ma sayidina umar to darajan wannan kisan ta fi kisan da aka yi ma sayidina ali ibn muljim shi ya kashe sayidina ali ba zan ce komi kan wannan ibn muljim din ba sai mun zo bayanin sai da na ali kun gani in kun san yadda aka hada har aka kashe sai da na ali za ku yi mamaki allah shi kyauta ma'ala ya ce wa ma fa'alahu qatlatal hussein kaga kisan da aka yi ma na umar to ta fi daraja akan kisan da aka yi ma na hussein ma kun gani kisan umar sama take wajen kima da daraja da martaba akan kisan da aka yi na ali da kuma husaini radiyallahu anhum Allah ya kara masu yarda fa inna aba lu'ulu'a kafirun so da shi abu lu'ulu'a da ya kashe na umar shi kafiri ne A tala umar abu lu'ulu'a shi ya kashe umar kama yaktulul kafirul mu'mina wannan ai sanannen abu ne dama kafiri shi aka sani da kashewa mumini wa hadhihi shahada irin wannan shahada da Umar yayi a hannun wannan kafiri a'azamu min shahadati man yaqtuluhu muslimun duk shahada ne biyun, amma wanda kafiri zai kashe musulmi tafi daraja akan musulmi ya kashe musulmi fa inna qatilul kafir domin duk wanda kafiri ya kashe daraja darajatan min qatilil muslimin wannan darajan shi tafi sama da a ce wanda ya kashe ka shi musulmi ne mun gano wannan da kyau ku waƙatala abi lu'lu'a wa qatlu abi lu'lu'a li umar kana ba'da maut fatima kun ji dalili na farko ko yanzu da suke ihu ai addu'a ne kama umar ashe daraja umar ya samu da aka tashi kashe shi sai ya zama waye kashe shi kafiri sayyidina da na ali shi ma kashe shi aka yi husainu ma kashe shi aka yi waɗanda suka kashe su kuma meye su musulmi ne su kenan kisan sayyidina umar tafi na sayyidina ali daraja tafi fi na sayyidina husaini daraja su suka tsokano bayanin shi yasa aka gaya masa haka akwai lokacin da wani ɗan shi ya tambaye ibn taimiyya ya ce kuna cewa sai da na umar jarumi ne sanda aka je yakin badar inda gaske jarumi ne arna nawa ya kashe kun gani ibn taimiyya ya ce ba wannan ne muhimmi ba a zamanin a zamanin annabi sanda sahabbai suke ba wanda aka taɓa ba da labarin ga adadin arnan da ya kashe a kowane yaki. sau da su mutane ne wanda ikhlasi ya firye yawa a cikin aikinsu da za mu juya tambaya akan kan sai mu ce adadin arna nawa aliyu ya kashe zai iya faɗi adadin arna nawa da aka yi badar manzan Allah ya kashe zai iya faɗi ni kuma na ce da za mu juya tambayin sai mu ce adadin arna nawa kwame ne kashe lokacin juyin juya hali ba yana faransa aka ci aka kare ba koko da shi aka yi juyin juya halin koren sarki sha A da shi aka yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau duk irin waɗannan abubuwan da suke kawa ko in ka kai kai magana da su to ka natsu in baka kai ba tun asali kawai lakum dinukum waliyadi su ƙariya za ka zo ka ji addini ne mai zaman kanshi a cikin addininsu kai kuma allah maɗaukin sarki ya tsine ma masu ƙariya ba za ka yi ba ta za ka yi to sai malamai sun gaya muka yadda za ka ba su ansa na sha gaya muku din mai magana an san maganin shi tana cikin maganin shi yanzu ga ibn taymiya bai dauko wata sabuwar magana ya zo da ita ba cikin maganan sa yake ba su an san su Allah ya taimake mu mala ya ce wa katlu abi Lu'lu ali umar kana ba'da mauti fatima bi muddati khilafati abi ai kisan da akai yi masayidina umar to ita fatima sanda ta rasu ta rasu ne a lokacin khalifancin abubakar kun gano wannan da kyau ku wa umar illa sittata ashhurin wata shida kaɗai ta yi kenan ta rasu abubakar sai da ya kara shekara ɗaya da rabi a karagar mulki sai da umar ya shekara goma a karagar mulki shekaru na goma sha ɗaya da rabi famin aina ya arifa an na katalahu kana bi sababi du'a'i hasalamin tilkal mudda Waye ya sanar da shi cewa kisan da aka yi umar tsawon wannan shekara goma sha ɗaya da rabi ne addu'an ta nan tana jirin shi har aka je a kashe shi waye ya sanar da shi addu'an ne kaga nan ma ana da bukatun shi kawo mana dalili ya kawo mana hujja inda tabbas fatima ne ta yi addu'a sayyidina ali zai je faɗi wancan maganin da ya faɗi akan sayyidina umar ba zai faɗi ba ƙarya ce kawai idan mutum ya ki jinin ka sai ka faɗa ruwan zafi sai shi ka gaban zannan ku kaga ta da kura ku kun gano wannan kai da ka cancanta a bika da jaji ya bika da ashariya maki haka yake ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce wadda'i iza da'a ala muslimin na biyu duk sanda mai addu'a yi addu'a a kan musulmi bi an ya ƙatuluhu kafirun cewa Allah ya sa kafiri ya kashe ka kana zalika du'a lahu wannan ya zama addu'an alheri gare shi la alaihi ba du'a ba addu'an mugunta ba ne, in dai kai wa mutum addu'a Allah ya sa kafiri ya kashe ka to wannan kyakkyawar addu'a ce ba muguwar addu'a ba ne. kama kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadda oli ashabihi kama yadda ya zama annabi yana ma sabon shi addu'a bi na zalika da makamantan irin wannan ka kaulihi misali annabi sai ce masahabbai ya gafiru Allahu li fulanin ka Allah ku ya ji kanwani annabi na faɗin wannan hankalin sahabbai sai ya tashi fa na sai su ce law tana. lau am ta'ana bihi ya rasulullah da ka ji da mu daɗin wannan mutum ka bar mu da shi mana domin wa kana iza da ali ahadin Bidalika. domin duk sanda annabi ya ma wani irin wannan addu'a istushhida shahada zai kine yanzu Fatima da ta yi ma Umar addu'a Allah ya sa kafiri ya kashe shi misali in ya tabbata alheri ta roƙon mashi ko sharri annabi dama yana yi kun ga cikin ruwan sanyi haka ake shi yasa a cikin ilimin usulul fiqh sai an karantar da kai tartibul adilla ya ke jeranta dalilai an gane kuma in zaka zama malami sai an karantar da kai wata ka'ida guda daya shine kai kokari ka zama wanda zaka ɗabi'anta da ɗabi'a na juriya shi ko juriya ba a samu ga mutum sai wanda ya cika abu uku abu na farko sai yana da ilimi kosashi na biyu sai yana da hikima na uku sai yana da haƙuri duk abin da za a yi ma na zagi da cutarwa in kana da ilimi sai ilimin ya hasko maka cewa an fa taɓa yi kun gano wannan wannan abin sai ka sa mai hikima wajen fuskantar shi za ka lura shin ka fuskance shi kai tsaye ko ka jira shi sai ya sanyi kwallo ce aka buko ta tana bonsin in ta bugi ƙasa ta yi sama ka bi ta sama za ka iya kamo ta jirata ta gama bugon ƙasa tana abin nan za ka tana zo a hankali a hankali tun tana sama ta bugo saman nan za ta koma tana yin saman da ba za ta bugo shi ba haka ne har ta zo tana yin sama daidai da hannunka in ba ka da hikima an tana yin bonsin ɗaya sai ka yi tsalle sanda za ka yi tsalle kafin ka dawo ta ƙara dawowa kun fahimci wannan tana dawa kuma in ta yi tsalle na bishan da ke ka za ta yi kun fahimci wannan tsarin sai mai hikima ke gano irin waɗannan abubuwan sannan sai kana da haƙuri za ba ce ana ta faɗin maganganu a kanka kayi shiru kayi gum ana sha gaya muku idan mutum ya haukace ya rasa yadda zai yana surutai irin waɗannan to kamar fatirela ne an shaƙe ta da buhun siminti a irin yadda direbobi suke cewa ya kwale ta a gangara kun san tsaye da motar nan sai Allah ku direban nan na jingina jikin kofa shi kofan bata rufu ba sai ya faɗo kuma gaban motan ba kowa yanzu kai da kake son tsaye da motar nan za ka je ka tsaya gaban da kana jama'a taimaka a tsaye da ta tsaya kana da karfin da aka yi tsere ta sai ka kauce ka koma gefe ka ce Allahumma sallim sallim te ta gudu tana bugan abin da za ta buga na dai san ba za ta buge duk garin nan ba ƙarshe sai ka ga ta je ta fasa ya mata waigi cikin ruwan sanyi ko dai ta faɗi ko ta tsaya a sauke lodi shikenan to me hikima ke gano wannan in ba ka da hikima sanda ta kucce din sai ka tare gabanta kamar doki ne ya ci uban gudu Ya yi ita yi ka kyale shi a dai bude mai sarari kun gano wannan da kyau ku dole ɗayan abu uku ya tsaye da shi ko yunwa ko gajiya eh ko sararin ya ƙare in ya je bugi bango zai tsaya ko ba zai tsaya ba idan ya ji yunwa zai tsaya ko ba zai tsaya ba aha to ka natsu duk abin da ya taso yanzu kalli yadda ake ba da ansa cikin ruwan sanyi wannan in baka san irin waɗannan ba kai ko a harkan fayo da kullun na kasuwa fa in kana da hikima ko duk wanda ya magana ka san yadda zaka bashi ansa Allah shi kyauta to shine sai yake cewa wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin magazi kun ji malaman sunna ko da ya kawo annabi yana yi masahabai irin wannan addu'a sai ce ka natsu hadisin na cikin magazi a babu gazo ta khaibar a mujalladi na biyar shafi na 72 zuwa safi na 73 mala ya ce wa diyat da babin da ke bayani kan diya a littafin diya babun idha qatala nafsahu khata'an fala diyata lahu babin da ke magana kan mutum in yi kuskuren kashe kanshi to ba diya a jizgi na takwas shafi na 41 muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabul jihad wasiyar babu wata khaibar a jizi na uku lamba hadisi na 1427 da lamba na 1429 wa fi babu wata dhilqard wa ghairihi jizi na uku shafi na 1433 da kuma lamba hadisi na 1341 kaga da ya kawo inda ke da hujja sai ya kawo wancan surutun baki ne aka bashi ansa da mai walau ƙala ƙa'il ibn taimiyya ya ce kai dama wani zai sheko cikin 'yan shi'a ya ce ina aliyan mun gane a ce wani ibn taimiyya ya ɓoye maganin suwa ne ne abokan faɗan 'yan shi'a na zahiri eh suwa ne ne abokan faɗa ko kishiyoyin 'yan shi'a na zahiri ya subhanallah nawasib kishiyoyin 'yan shi'a nawasib ne ku gano nan da kyau ku 'yan shi'a suna zagin sahabbai nawasib suna zagin a halal baiti yanzu 'yan shi'a sun faɗa haka a kan sahabi umar shine ne ibini taimiyya ya ce walau ƙala ƙa'il da a ce wani nasu bi zai ce inna aliyan zalama ahalus siffin ai aliyu ya zalunci mutanen sufin ne wal khawarij kuma ya zalunci khawarijawa hatta da au alaihi bima fa'alahu ibnu muljim sai suka yi mai muguwar addu'a shi yasa ibnu muljim ya kashe shi lam yakun haza ab'adu anil maqul wannan ai ba zai zama yayi nisa da abin da hankali zai iya yarda da shi ba min haza idan addu'a ne umar ya fada cikinta saboda ya zalunci fatima to shi ma aliyu ibn muljawa abin nan kisan da ibn muljin yi mai addu'an mutanen sufin da khawarij ne ta kama shi inda ya kama kaman addu'a ne ko? to waka zalika haka ma da a ce suna wasif za su ce inna ala sufiyan iyalan gidan abu sufiyan bin harbin da au alal husaini su ne suke ma husaini addu'a bi ma fa'ala bihi na abin da ya masu yasa yan uwan shi shi shi'a suka kashe shi a karbala shi ma za su iya faɗin wannan kun gano wannan da wannan ne masu iya magana suke cewa baki in bai san abin da zai faɗa ba bai fasa an san da za a mai maida mashi ba shi sa ka rika lissafin abin da za ka faɗa don in ka riga ka kure maneji sai ka yi wauta shi sa masu yake masu ce kakka bari wayanka ya fi hankalinka yawa Allah shi kyauta mahalai ce wa zalika anna umar lam ya lahu ghard fi fadak umar bai da wani manufa da bukata ga fadak walam ya akhuz hali nafsihi kuma bai mai da fadak nashi ba wala li ahadin min aqaribihi ko kuma wanda daga cikin mafusantan shi wa asdiqaihi da abokan shi ba wanda Umar ya ba wala kana lahu gharad fi humran ahli baitin na nabi kuma Umar bai da wata bukata wai ya tara fadak dan ya hana iyalan annabi su more ta bai da wannan sam bal kana yuqaddimuhum fil aqa'i ala jami'in nas lokacin da na umar ya tsara ba da albashi ga dukkanin muhajirun da al'ansar ya gabatar da iyalan gidan annaba kan kowa wai yufaddiluhum kuma yana fifita su fil ata wajen adadin kudin da yake rabawa ala jami'in nas akan kowa hatta innahu lamma wada'a diwan kun san lokacin da sayyidina umar ya sa a lissafa sunan duk wani baligi ko baliga ba shi ne ake son yanzu har gaba ku dubu biyar biyar ma. eh a zamanin jaririn da aka haife shi yau ana ba shi dirhami hamsin ne daidai naira nau muka lissafa fara nan dubu dari da hamsin da wani abu <laughs> jaririn da aka haifa yau allah shi taimake mu waka taba asma'an nas umar ya sa a rubuta sunayen mutane to cikin sakatarorin da za su yi aikin rubutun kalu suka ce nabda ubika ya amiral mu'minin da sunanka za mu fara kala sai ce la ibda obi a da rasulallah. ku fara da dangin annabi na kusa an gano wannan dangin annabi na ina na kusa kun ga waɗannan idan mutum bai tattaro kan nassi ba aka ba shi jagorancin musulmi allah kaɗai san taɓargazan da zai sanda annabi yake raye mafi yawancin bukatun wannan dangin nashi akan wa yake kan shi yake duk wanda ya ɗibo wajen manzan allah zai wannan ya sa a musulunci idan mai kuɗi ya kwanta ya mutu waɗanda yake ɗaukan ɗawainiyansu idan suka halarci rabon gado ko ba su halarta ba ake ce a ware wani abu da yardan su magadan a je a basu wa idan hadar al ulul qurba wal yatama wal masakin sai ce mai farzukuhun minhu a ɗibona ba ba su don an san yanzu ba su da sauran wani kasu amma za su koma jikin waɗannan 'ya'ya da mata da 'yan uwansu wanda suka gaji wani abu ko to sai ya zama an waye gari yau dukiyan gaba ɗaya ta rikide ta zama ta wakafin musulunci mata rakna fahuwa sadaka yanzu sile ba za su gani ba to sai ya zama an narke su a cikin baitul malin duka wakafin ana ke ɗaukar su an gano wannan da kyau ko wannan ba musulunci kenan amma jahili in ya kalli fallon aya ko fallon hadisi kwaya ɗaya sai gina rayuwar musulmi akan wannan saboda bai da ƙwarewa da gogewa ko din kila ba fil ɗin shi ba ne an fahimci wannan ya ce a fara da dangin annabi Wadau umar haisu a Allah shi kuma umar ku aje shi inda Allah ya aje shi wannan bayanin karanta da baqad na ibnu sa'ad jizi na uku shafi na 295 fabada'a bani hashim fabada'a bi bani hashim sai aka fara rubuta banu hashim wa damma ilaihim banul muttalib sai aka hada su da banul muttalib li'anna nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama qala saboda annabi ya ce inna ma banu hashim wa banul muttalib shay'un wahid dangin uwa da dangin uba na annabi abu ɗaya ne innahum lam yufariquna dan basu kware mana baya ba fil jahiliyyati wala islam a musulunci basu kware mana baya ba sannan a jahiliya ma sanda aka sa mana dokan ta bace suna tare da mu duk da suna kan kafircin su kun gano wannan annabi ce dole haka saki. umar sai ya fahimci cin annabi bai kyare su ba kuma annabi bai nuna cewa kaza kaza to sai ce a sa su a cikin albashi jama'a na kuna fahimtar wannan da kyau ku ku rike wannan da kyau rawahu abu dauda fil kharaj al-imam abu dauda ya fitar da shi a kitabul kharaj wal imara wal fai babun fi bayani mawadi qismul khumus a juz'i na uku shafi na 382 zuwa 384 wan nasa'i fil qismul fai'i a juz'i na bakwai shafi na 130 zuwa 131 haka musna juz'i na hudu shafi na 81 waɗannan fai'i da kaza da kaza da ake cewa ba abin da falesa min kaddika wala min kaddi abika ne ba kun gano wannan da kyau ku shine fai'i kuɗin da gwamnati take samuwa kuɗin da ake samu wanda ba guminka bane ya samar da shi an gane shine za a ɗiba ake cewa ga yanda za a yi amma a waye gari a ce wai yanzu mutane za su koma su ne za su rika fassara nasti da kwakwalwonsu amma idan abu ya yunkuro wanda ba sa so sai su ga dalili sai su tafi wajen ƙura'an ce yawa to ba ga shi kungon musa lafiya ne kai ma kun ganshi a cikin sala wannan babu hauka a cikin wannan wa in ya kullahum alhaqu yatu ilayhi muzini wannan ba daidai bane shi yasa kuke ganin malaman sunna a yau suka shiga cikin matsalan da suka shiga ana cewa malamin ahlu sunna ya mutu iyalai sun shiga ta gayyara kenan sai ka ji wani yana cewa a ni zan tara dukiya ba zan taba yadda mutu iyalai na shiga cikin matsala ba an gani sai a wulakanta su sai a tozarta su nan muna zaune fa almajiran awwal kasir daga nijar bayan rasuwan shi suka wanko kafa suka zo nan najeriya suka sai ma iyalin shi gida a maciya. suka gyara ginin ginin zamani suka je kasuwa suka siyo kayan gida suka ce hatta da rariya da maciya da mabirgin miya sai da suka siyo shi duk abin da za a bukata da kayan abinci sai da suka sai sabon babur suka ba dan malaminsu suka sa ɗaya daga cikin almajiran malamin ya auri babban 'yan malaminsu don zumunci ya tabbata kun gano wannan ya ce to allah ya kiyaye da namu mai gidan ya kwanta ya mutu bai da kokobo to 'ya'yan shi sai dai a haɗa su da roban bara kuwa don ba wanda zai masu na rantse da alkur'ani izifi sittin ni na sa abin da kuma ku sani ba da kudinsu suka yi ba ba wai don yana raye a duniya a sai da ya mutu ne suka ɗibo kudinsu suka yi jama'a ba nan ya zo ya zo na ke gaya mana ba ko ba nan ya wa'azin ba in ba ka da shi mun ɗauka ka zo ka samu za mu ba ka bidiyo ka gani irin waɗannan abubuwan sai mun gyara ɗabi'un mu malam irin wannan tozarcin 'yan siyasa aka san suna yi yanzu ko kun san matan tafawa ɓalewa tana raye ko kun san ɗaya daga cikin matansa don tana raye amma ku je ku bincike halin da suke ciki saboda waɗancan sun gama abin da za su yi sun tafi wasu sun dafe aikin da waɗannan suka yi to su ba su san kowa ba sai kansu isu isu su kuma waɗancan da suka sha wahalan can an me a manta da su wannan ɗabi'un 'yan siyasa ne ba ɗabi'un musulmi ba ne alherin da annabi ya zo mu al'umma da shi ku ji sun fifita dangin manzan Allah akan kowa kuma haka yi kamata a riƙe su a kyautata masa a yi masa abin da ya dace amma in an mai da kai wawa sai a ce wai ka'idan wakafi ne wanda yake mahokafi wakafi hidima shi kada ke mai hidima wa ya faɗa haka in kai jahili ne ka ce a zo a samu waɗanda suke da karatu a gaya masu. ko kun gano wannan da kyau ko a gaya masa ina ka fada kuma waye fada magana ne fa na sayyidina umar lokacin da ya wakafin gonan shi ga abin da ya fadi lokacin da abu talhatan ansari ya wakafin gonan shi annabi da ita duk fa za mu zo mu tattauna waɗannan abubuwan wannan ina gaya muku abin da ma dai ma daga cikin abin da nake son mu tattauna akan shi Sau da yanzu malamai suna sha'awan za su yi irin abin da malam ya yi. to amma suna tsoron kuma abin da mu muke yi kun gano wannan da kyau ku suna tsoro shi sa dole ne ya zama to mun yi karatu mai zurfi ko mun kiyaye abin da ya kamata mu kiyaye jama'ar annabi gaskiya al'amari ne kun da ga yadda sayyidina umar ya ce a fara da dangin annabi ko to haka ya kamata yanzu muka iya ce mu dangin dangin roma tsakanin da Allah dangin annabi ba su suka fi cancanta a taimaka musu ba. yanzu fa in akwai jinin annabi a yanzu yana raye dole ne a yi mai wadataccen albashi a gwamnatin musulunci dole ne a yi mashi inda ya tabbata na annabi ne kun fahimci wannan har yanzu har kiyama ta tsaya duk nisan wannan dangantakan koya take sai an tsara mutuncinsu haka ya kamata kuma wannan shi ne mutunci ai ko ba shi ne mutunci ba wanda ya kamata kenan yanzu kamata ya a ce mu ahlus sunna mu binciken wani irin hali ne mata da 'ya'yan Abubakar gumi suke ciki wani irin hali ne mata da 'ya'yan malam lawal Abubakar suke ciki wani irin hali ne mata da 'ya'yan Ibrahim Arab suke ciki bawo mai shinkafa imam ikara eh adam mai shafi da sauran waɗannan manyan-manyan malaman da suka da suka irin su jafar duk waɗannan ya kamata mu rika binciken ya halin da suke ciki kawai sun gama mu addini hidima shikenan sun wanke kafa sun tafi waɗanda sanda suke raye suna iya ɗaukan ɗawainiyar su yau ba sa nan shikenan an gama cinye amfanin su kuma an yi watsi da su kenan tsakani da Allah wannan mutunci ne jama'ar annabi tsakani da Allah wannan adalci ne hmm? wannan ya kamata ya kamata a haka wanda ya ce to ai suna da yaya manya suna da kaza suna da kaza ko a matsayinku na ahalu sunna kamata ya a ce a gani daga masallaci daga makaranta daga kwamitin ustazai an zo da ɗan shinkafa ne wake ne dankalin turawa ne doya ne manja ne man gyaɗa ne kayan masarufi a kawo a ce gashi za su ji daɗi ko ba za su ji ba kuma ba a yi so ɗaya ya wuce ba a duk wata a ce akwai abin da ake masa nasa rayu kai masu atamfofi a kai masu leshi a kai masu shadda a kai masu kudin kashewa a biya ma 'ya'yansu kudin makaranta wanda na san yana kulawa da malamai irin wannan da sau kwanta suka rasu mala albani ne kaɗai kalli irin ƙoƙarin da ya riƙa yi dangane da iyalan hudu cikaji iyalan malam ba'ari iyalan bawa mai shinkafa iyalan abubakar ikara duk waɗannan malam bai zubar da su ba kuma abin da ya kamata mu yi kenan kun gano wannan wannan mu shine ra'ayinmu kuma akan haka muke kuma da izinin Allah muna sa ran ku ba mu haɗin kai akan in muka ƙara ƙarfi sama da haka haka za mu ci gaba da yi jama bayan da za a yi kuɗi ya tsole mana ido su matsalan kuɗi ko dai ka mutu ka bar su ko su ƙare su bakka dole sai an yi ɗaya ni ya amfanin wannan kuɗin da ake ta tarawa ga mutum ya tara kuɗin da ya fi karfin amfanin shi da iyalan shi da kowa na shi an gano wannan yanzu anya babu sauran dangin mala aminu kano a raye ina 'yan siyasa suke kwanakin baya wani ya kai ziyara gidan mala aminu kano da ake tattauna da iyalan shi cewa suke to kai ne da na farko da ka zo nan abin ta kai kai ne na farko da ka zo nan kallon abin kunya nawa ya kamata a ce an ɗauke ɗoyininsu kamata ya ce suna da albashi a gwamnati kada san malamai ba za a iyalansa albashi ba to kamata ya ce matan malamanmu gaba ɗaya a ce mu muna masu albashi a duk wata ƙaranci mu kai masu 250 na ɗawainiyarsa a ce komi su siya sai dai kawai su bakin cikin mutuwan mai gidansu amma rayuwa tana tafiya lafiya lau kisa kowane malami yanzu kokari yake ya dan tara abin da zai tara shi yasa ma'aikatan ustazancin yanzu ba kowa ke son ya shiga tsakani da Allah ba inda ya inda ya ga inda akwai dan maiko maiko can yake me yake dan mamatsawa sai shi ma ya samu ya dan lasa saboda inda yana da yaƙini in ya kwanta ya mutu iyalan shi ba za su tozarta ba zai zage don tsaye ko ba zai zage ba wannan dole sai mun gyara wannan ɗabi'ar dole ne idan muna da labarin cewa akwai wani ustazi da yake kokari a unguwa kaza muna da alaka da shi ko ba mu da alaka da shi matsala ya same shi mu ji cewa ya same mu mu kula da iyayen shi mu kula da ƴaƴan shi mu kula da matan shi wannan shine uhuwa waɗannan matsiyatan halitta 'yan shi'a haka fa suke majunansu ba wannan ɗabi'an namu ne mu musulmi amma saboda san kuɗin tsiya saboda ba a yi tarbiyyar mu akan wannan aikin alherin ba jin da mutane suka koma suka lalace yanzu me laifi idan na umar yana taimaka ma matan annabi wai haɗin shi'a yana cewa don me ake taimakonsu a bar su cikin wahala wannan ba daidai ba ne gaskiya wai ko jama'a wannan magana da nake laifi ne dena gaskiya ne ko ƙarya ce an shi da za a gyara ko mu ci gaba da tafiya a haukace mu gyara yanzu munan fa dukkaninmu amanin junanmu ne bai kamata ɗaya daga cikinmu yau ya kwanta ya mutu a ce mun toza ta iyalin shi ko ina yake ko da yana zuwa karatun nan daga birnin lantsan danne ta kamata mu gane cewa ɗan uwanmu wane yana cikin matsala ya kamata mu tara abin masarufi mu kai mashi kuma ba a yi so ɗaya a bari ba wannan ba daidai ba ne an gano wannan ba daidai ba ne yasa idan 'yan siyasa suka wasu gai da malamanku suka kawo masu kunshi suka ansa sai ku koma gefe kuna ta ciwon baki malami zai zauna gidan shekwana bakwai bai da kudin cefane ba wanda ya sani cin al'umma akwai wani kasar da na ji na dr ahmad ibrahim buk ya ce sai ya tashi karatun buharin nan suna ta mai ihun kabbara sannan yake ɗaukan motan shi yake kabu-kabu da ita ƙila ko mutum ɗaya da ya taɓa jin kasa ɗin a nan eh wahalar rayuwa ya sa ya gudu nijar ya je neman aiki an yi wannan ko ba yi ba ya ce suka bi shi nijar suka sa shi ya dawo najeriya akan za su yi mai alkawarka sun mai alkawarka da yawa ce ko ɗaya ba su cika ba in najeriya kenan dr ahmad ibrahim biyu ke kano ya ce wallahi tallahi ba haka yake ba zan tashi karatun nan haka zan koma gida ko na sukarin da za a sa ma yara a koko babu a gidan nan malamin ku ya dauki mota yana tasi daga kofan kabuga zuwa waje kaza ya mota ne ya je kaza kaza ba ka yake faɗi ba kallirin wannan abubuwa malaman mu fa sha to yanzu ku fa yanzu fa ba ga riga ina sawa ba ba ga mota ina hawa ba ba ga gida kaza ajalo da ma ga suka iya kuma duk inda haka ake yi ana ganin malami ya dan fara ɗan haske haske abinda za su fara tunanin kila ba mamaki ya je ya an so ne mu abin da kawai aka gina muke ne iyakan abin da aka gina muke ne yau a yi ƙaryen yau gobe na daban jibi na daban gata na kaza kowa a yi mai ƙarya a an kai ma malam miliyan kaza an kai miliyan kaza dama 'yan siyasa suna raba malamai irin waɗannan miliyoyi anya kudin ƙasar nan za su zauna kuwa anya kai kila baka san miliyan ba ne kuma kila baka san yawan malamai ba kila baka san kurayen da ke kusa da su ba a cewa har waɗannan sirara har a zo a samu wani ustaza a wani masallaci a ce mai ungu kisa sai ka wuce kana tafiya sai gauni yana hararanka yayi ne na sanya ya haɗa na cefane ya ka samu kai ko an ce an kai maka miliyan 350 kai daya ta <laughs> ka shirya da mu wannan ko ciwo ne wanda ya kamata a ce akalla a yi mutane lacca a kan shi ko bai kamata ba malam kuna da wannan kasa ɗin da ta'amat ku gurza mutane shi ku raba masa su ci haka yake ba da labarin halin kunci sai da ya kai ga da ta'amat an tsaye da albashin shi fa a biyu ke ba sai da ya kai ga an ɗauki sunan shi an ji an kai ma a baci an ce gashi nan yana zagin sojoji yana zagin kayan labai ya ce aka ji aka sa ma a baci sau da an ce a baci yana kashe kowa aka kai mashi ya ce sai aka sa kaset da ta amur ya ji a ba ce da ta amur yana cewa ai cikin malamai akwai mutanen banza akwai mutanen kirki cikin sojoji akwai mutanen kirki akwai mutanen banza cikin kaza da a gama daga sai a ba ce ni ban ji inda ya zage ni ba aka ta labe baka ji ya ce cikin sojoji akwai mutanen kirki akwai mutanen banza ba ya ce gaskiya ya faɗa ai me yasa ba ku ce ya zage kanshi ba domin ya ce cikin malami akwai mutanen kirki ko mutanen kuma ko mutanen Ya ce wallahi taufiki ne daga Allah ku je ku ji kuma malamai ne fa a Kano suke wannan ba haka Jafar yi kuka da wannan abin in kuna da kasa daya kada ku sai da mutane ku ji ce fenti ya ma gidan shi ya zama mai bala'i Ya ce ina wani mike ce na biya kudin fentin ya ce ba ranto fentin kai kai aikin fentin ba ma biya ka ba ya ce mota na ne je ne kakara da ita aka bani wata ban gama biya ba an sa min ido ɗaliban shi ba jafar nan ya yi kasar kan wannan ba abin da bai faɗi ba yana kuka da wannan abun wannan fa su ne ɗaliban ahalu suna jama'a kuma haka za mu rayu duk in ga wani malami ya yunkuro Allah ya daga shi sai in ka je ka bincika karkashin ƙasa sai kaga waɗanda suka fi mai cakulukundi yan uwan shi ne ahlus sunna lokacin da Muhammadu bin Usman a Kano aka naɗa shi mukamin shine shugaban masu gwagwarmayan wa'azin maguzawa a Kano aka ɗauki mota fa wannan 405 ne ko 404 tsohuwa fa irin na dafa gwamnati ta bashi aka dinga surutu ya ji ya ansa mota ya ci guba, malam muhammadu bin yusuf bin usman bai kamata a ce jirgin sama yake hawa nashi ba international malami irin wannan wanda in ya tsaya cikin larabawa yana masu wa'azi sai ka ɗauka ba ƙure shi ne in ya zauna cikin turawa yana masu wa'azi sai ka ɗauka ɗan uwansu ne in yana wa'azi cikin hausawa sai ka ɗauka shi ya koya ma hausawa hausa ma haka ne ko ba haka ba kuma gogaggen salafi amma wai mota wannan wai ya zama abin surutu kun gano wannan ya zama abin surutu idan kuna son malamanmu su koma suna rayuwa ne irin na malamai zuhadu to shi kenan sai aje sai a riƙa kun gano wannan da kyau ko yanzu mafi yawancin malamanmu ba za su iya rayuwa irin rayuwar da malam sa'idu mai kwano yake yi ba malam sa'idu mai kwano ka je gidan shi ka gani international malami irin wannan in ya je falon da zai sauke ka garejin mota ne ba kawai ya kewaye shi labarari ne da littafai kawai nan za a shimfiɗa maka da duma ka zauna irin malami irin wannan da duk gwamnatocin zamfara suke yi da shi inda a nan jihar kaduna ne da allah kaɗai sai irin benayen da yake da su amma ya kawo da kai ba zai ansa taranka ko silanka ba ku je ku gani ni na je haka kuma ku shirya wani lokaci ku kai mai ziyara ku gani in ma ku kai mai ziyara ƙarshen da ku ɗora mai nauyi sau da bai ansa taron kowa ba ina fatan kun gano wannan da kyau shi sa mu ji tsoron Allah jama'a dangane da waɗannan bayan Allah da suka sadaukar da komi nasa saboda mu ba saboda mu yanzu mu nan ahlus sunna salafiyya da muke nan zaria tsakanin da Allah mun taba tunanin ya halin da mata da ƴaƴan Sheikh Jafar suke ciki tsakaninmu da Allah amma kowanne ya cika wayan shi da wa'azin Jafar an jima ya je na barazana sai ya juya magana ya mai da ita tashi haka ne ko ba haka bane amma ba abin da ya dame mu da wannan mun ja bakin mun yi shuru wallahi tallahi ni ma in ce wallahi tallahi cin amana ne wannan shi ne asalin cin amana salab ba haka suke yi ba ko ko wannan abin daidai ne kuna tsammanin nan gaba mu ma malamanmu in sun kwanta sun mutu ba haka za a masu ba? Hmm? me suka mutu suka bar mai iyalansu ba mu da zuciyan kulawa da malaman wanda suke da irin wannan in ka bincika sai ga ba haushe ba ne. shi ba haushe mugu ne shi ba ba abin da ya dame shi kawai abin da ya samu kawai ya haɗiye shi kenan bukata ta biya shi sa mai marmaza mu gyara wannan ɗabi'ar kun da da sai dan umar suke ko to kun ji waɗanda suke bakin cikin a taimaka ma iyalan shuwagabanni. su ne suwa yan shi'a mu yan shi'a ne to mu gyara wannan shi san Allah kai mu karatu na gaba zan zo muku da shawarwari irin yadda ya kamata mu tari gaba idan wannan ya faru ya wuce ba za mu iya riskan shi ba ko to mu tari mataki na gaba yanzu dukkan ku nan mafi yawancin kuna karantarwa a ku. a ungoninku wasu limamai ne ma wasu masu wa'azi ne ma na ƙasa wasu numa ko wasu ƙasa wani shiri muka yi mu iya rike waɗannan bayan Allah kun gano wannan ko mu iya rike iyalansu da haka za mu samu waɗanda ke shigowa ma'aikatan da yawa amma yanzu kowa tsoro yake ji kare sake ya mutu a wannan yanayi a guji iyalan shi haka ne ko ba haka bane za mu zo da tsare-tsare da shawarorin Allah ya kai mu ranar Alhamis mai zuwa ya ya kamata mai subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum